saboda abubuwan da suke faruwa a kano na marasu daɗi na ɓatanci a janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga, daga wasu uh, kamar dai abin da duka kuka sani to, ina so uh, in ji daga wajen abubuwan da kuke yi domin dakatar da wannan abin da kuma yanayi yuwan <coughs> wato haɗa kai domin nemo ma wannan fitina magani wannan bala'in ya wuce abin da za mu rika ko kuma masu a'da za su rika shamata da shi suna cewa ai dama mutanen nan haka suke ko ko ai dama abin da ake koya masu kenan mun san cewa waɗannan mutanen akwai masu koya masu wannan abin amma duk mai imani ba zai ji daɗi a masoyin manzan Allah sallallahu na gaskiya ba zai bar kunnen shi ya rika jin irin waɗannan abubuwan a cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu ya koma gefe yana kallo da hujjan kaman ko a tun da makiyansa ne suke yi ko tun da wanda ba su tare da shi ne suke yi a su ci gaba da yi ba ko ko su ko dai duk ma'ana wanda ya kama da wannan ni ba zato nake yi ba ina da ne wallahi ladi la ilaha illa huwa wannan abin baya cikin karantarwar shehu ibrahim radiyallahu anhu wallahi alladhi la ilaha illa huwa shehu bai koya rashin ah. ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shehu bai koya kiyayya ga janabin sayyidina rasulullahi ba bal akasin haka shehu radiyallahu anhu baya da wani alfahari baya da abin da ya koyar banda soyayya ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abubuwan mun san masu yin su kila ma mun san inda suka ɗauko abin mun sanya aka yi lamarinsu ya zama haka amma duka dai yanzu a kafin nan ni damuwa ta kawai ya za a magance wannan abin muna da muna da manzo Allah sallallahu yana da haƙƙi akan mu tashi tsaye gaba daya kuma ba wani abu ne da za a ce ai ni ne nake yaƙi da wannan abin ko kai ne kake yaƙi ba dukan mu ba mu isa mu kare majanabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu isa ba dukkan halitta kamar yadda ɗaya daga cikin shehunan mu yake faɗi inda za a tattara dukkan da ƙazantan duniya tun da Allah ya fara halitta har zuwa ƙarshen duniya a watsa a cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai zuba ƙasa ya zama gold ne ba wanda zai iya bata hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba wanda ya isa ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma mu ne wajibin mu haƙƙin Allah ne akan mu haƙƙin manzan Allah ne akan mu sallallahu alaihi wasallama mu tashi mu yi wajibin mu a matsayin wajibin mu kuma wannan abin muna barranta daga dukkan iko da dabara da ƙoƙari mutane suna maganganu da yawa suna ganin cewa ba za mu bai kamata mu haɗa kai da ku ko bai kamata mu yi ta'awun da ku saboda kaza kaza hujja ta guda ɗaya da yasa na kira ku a wannan abin shine na yi imani kuna iya ƙoƙarin ku wajen kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma sannan duk abin da za a faɗa a kan ku na ko rashin eh, yarda da shehu radiyallahu anhu ko duk abin da ma wanda zai faɗa zai faɗa abu ne wanda za a yi tawili ne sai dai a ce ko ana da an ji abu kaza za a yi tawilin shi ta kaza wannan mutane ne suke fitowa ƙarara suna la'antar manzan Allah sallallahu sallama suna zagi ga janabin manzan Allah sallallahu sallama so banga banga wato abin da ya rage mana na uzuri da ba za mu yi ta'awun mu yi ta'awun mu haɗa kai mu haɗa tunani na nema wannan bala'in magani ba.